sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayanku masu sauraren yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu yanzu haka nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fagin. Tare da Halima Jumrau. Kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiya ne. Haka batun yake Jamila, kuma ba za mu taɓa gajiya da haɗakarwa ba. Da kuma jan hankali akan illolin magungunan ƙara ni'ima da mata masu yawa ke yin amfani da su ba. matsalolin irin waɗannan magunguna da mata ke sawa a al'aurarsu sun yi amfanin su yawa kamar yadda kuka sha jin bayanan da likitocin mata suka shayi a wannan shiri na yau da gobe. Yau za mu karanto muku wani bayanin da wata ta rubuta a irin dandalin tattaunawar nan da mata ke haɗuwa suna yi a WhatsApp. Suna faɗakar da juna tare da jan hankalin juna kan illolin cushe-cushen magungunan ƙarin ni'ima. Amma kafin mu karanto muku bayanin za ku ji ta bakin likita akan wannan batu, sannan idan lokaci ya bamu. Idan lokaci ya mu dama za mu buɗe layin waya ma'aurata maza da mata su kira mu, mu ji ra'ayoyinsu akan wannan. ku biyo mu shirin yau da gobe shirin matasa ku sha labari. Jamila, ya kamata mu ce masu saurare yau za su ji abubuwan da watakila tun da suke ba su taba ji a rediyo ba. Sosai. Kenan da iyaye da sarakuna da malamai muna roƙon gafara dai amma dole ne wannan aiki ne na haɗakarwa na ƙara ma juna sani ƙara ma juna ilimi sosai kuma duk da dai ba taɓa ji ba a rediyo ana tattaunawa tun da dai bayan ma a kafafen sada zumunci ai wannan shirin yau ca za kafar sada zumunci a yau da gobe. Sosai a rediyo. Yawa saboda daga WhatsApp muka <laughs> ɗauko wannan hira. Ƙwarai da gaske. Yawa to kahin mu karanto muku bayanin da wannan mata ta yi a wani lokaci can baya mun taɓa tattaunawa da likitan mata Dr. Iliya Uce na asibitin Baruwa a Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar. kuma idan kun tuna a wancan lokacin ya yi bayani sosai akan illolin da irin magungunan nan ke haihawa mata a al'aurarsu. su. kuma ya yi kira ga mata ba su shawarwari ko da yake ya taɓo har irin shaye-shayen da su ma maza suke yi. A wata shekara da ni conference wurin wasu mata da suka tambaya a ƙara ba su bayanin wannan magunguna da ake sawa na mata su ji daji tsakanin jama'a suna jama'i da mazansu. To a amma sai muka ɗauki wannan wanga magunguna na gargajiya wanda ake da kunnen itace ko da sanyin itace wanda ake dakawa a ce mace ta ƙorasawa cikin farji. Don ku da muka yi wannan lissafi sai muka ga effectivement dabor suna ba da infection. Ita kuma infection din nan eh, bakin nan na ma'aihuwa shine muke ce ma call. Don ku daga nan take farawa. To ita wannan infection ba ɗauki matakan ne ba za ta fara da kuraje na bakin wannan ma'aihuwa. To idan mace tana jama'i in ta zo tana da maza da yawa kamar mata masu mazaje da yawa da ko masu zaman kansu wanda yohanabi duk su ne ke wannan abu. To wannan wurin na bakin ma'aihuwa idan da ja yana gwalishewa kuma kowa ya zo ya kawo nashi cuta to daga nan ne ake samun matsala na kansar na col de litiris. don ku wani biyu wannan itace da ake sa cikin farji su kawo wannan infection ta fara da wannan yan kuraje na bakin na bakin nan na na litiris kuma in ana samu ana jama'i da maza wanda wanga shi zo wanga ya zo don ku daga nan ne ake samun wannan matsala ta kansar jikon don an tuka da muka yi namu nazari mun ga ke wannan magunguna na gargajiya da ake sawa cikin farashi na mace ta ji daɗi suna da illa sosai bisa matancin mace zuwa gaba dai mun gani kai suna kawo wannan cuta ta sankarau. Kirana na farko dai shi ne zan cewa mata su yi unwani da baiwar da Allah ya ba su sai ta dinke mace ta san ita mace ce kuma ta kowane wani tana da wasu isingomi da za ta jawo hankalin mijinta kuma ya ji in ya yi jama'i da zai zai bayan bukatar shi ta biya. kenan in fuwa ke kisa cikin kanki ba ki iya biya bukatar mijinki sai kin ta kin ware wasu shaye-shaye ko kin ware su ture ture itace cikin farji wannan ya zama kya kasa kenan mijinki in ya san baki iya biya mishi bukata sai kya wannan eh, kwaskwarima kenan daga nan shi kankan shi zai rage san ki bisa ki bantin shi kuma su wa'ancan magunguna da ake turawa cikin farmasi cikin kemis kemis su kankan suna da illa bisa hawan jini da bisa zuciya don ya kamata mutane su yi hankali su yi hankali a magungunan nan a yi hattara tunda magungunan nan ba su da komi ga jikin ɗan adam sai illa ba su da komi don ka kasawa ce kuma macen da ta san ba ta biya mijin ta bukata sai ta yi shaye-shaye idan mijin na ta gane da haka nan shi kan kanci son shi zai rage ya basa gare ta don yanzu shi mazan ana samu ita dama a can dama aka ce ita viagra din wanda ya kamata ya sha ta sai an diba jinin shi an ɗauki jini bai da tension ko bai da diabetes kun bai kamata ba yanzu ita illar da aka gare ta ita ziyagara din in ka sha ta jinin ka zai kewa da kari inda ya kana da hypertension kenan jinin ya kare kewaya kenan man dole ka samu matsala a samu wanda kana tsakin jama'in ma ka mutu kin ganin wannan abu ai shi kuma kan kanshi ba tarihin kwarai bane ka bar mai iyalinka bancin wannan ma a rikar da kadan ai ana samun wanda in zakarin nan in ka sha in ka sha maganin da karhi idan zakarin ya tashi bai kwanta to kin gani abin da aka cikin studio sai an zo an koma an zo likita an yi tiyata da a samu zakaran shi kwanta inda shi wannan abin akwai manzanin shan shi to mutane yanzu kurum in suka suka samu wannan masu sai da magungunan nan a ina maganin ba da kari ko a warce kasa ko ko gafara mota ko ko yan kude marar duka akwai su mun sani muna ganin su na idan ka sha su din ka samun kare zakaran naka zai a wani in ya miƙe bai kwanta kenan kun gani na wurin kuma an ka ce idan zakari ya miƙe ya wuce awa huɗu. shi kenan hawa tana yiwa kai wannan motar naka mai bada mani naka aihu shi kenan ya lalace ita gani wurin ba dake ba an samo rama in gani duka abubuwa ne wanda vraiment yaro dai mai karhi kamar dan shekara ashirin da biyar zuwa shekara talatin bai kamata bai sha su ma yau take ga an ce mutum da an samu shi amarya zai zuwa musamman wurin dokta ke dokta gobe amarya za a za ni samun amarya a kara min dai deja kana da ƙari kuma kace a kara ma kari hmm? ana samu kamar masu diabetes su da ma karin su daga gini su wannan ana dan taimaka musu da irin wannan magunguna amma shi ma sai an diba in zuciya su ba ta da matsala mai kamar samari dai mai shekara 20 zuwa shekara 35 ban ga umarnin shan gara ba gare shi cikas za ta kawo mai zuwa gaba hmm. don bai san illa ta bane da haka ne mutane ke ta shan su da muke da kira aji yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kun ji mata gargadin da muke fahimci kalamai To masu saurare kamar da muka ce garin leƙe mu da mun leƙo irin <laughs> tattaunawar da mata suke yi tsakanin su su a irin kahohin nan na sada zamanta da kuma musanyar ra'ayi. Wannan tattaunawa ko wannan bayani a WhatsApp. Daga WhatsApp muka samu. Muka samu. Mm. To kuma me taken wannan tattaunawa Jamila ni da ke za mu saboda bayanin na da tsawo kenan eh. dole in karanta ki karanta mu har mu gama karanta yawa da fatan kuma dai za a gafarce mu amma mana afuwa amma kuma wannan aikin mu muke kuma ku da kanku daga karshe za ku fahimci manuhar mu daga kuma dalilin mu na yin haka kwarai da gaske to shi dai wannan taken wannan tattaunawar ita ce kira ga mata masu cushe-cushe da masu buɗe sirrin kwanciyar aure a groups. kuma wannan dandali sunan shi sisters forum ko sisters forum mm -hmm. wato bayanin da ya fara kamar haka hakika matan yanzu sun yi nisa sosai wurin ganin cewa da maganin mata ne za su samu cikakkiyar soyayyar mazajensu Inda mata suna ba mu addini da tarbiyyar ‘ya'yansu muhimmanci kamar yadda suke ba wa waɗannan kayan shirman, to wallahi da al'ummar nan ta samu sauƙi a kan wasu abubuwan. Mata sun yi watsi da kissa, sun yi watsi da ladabi da biyayyen miji, sun yi watsi da tausaya wa miji, sun daina ba wa addininsu muhimmanci, amma sun tsaya tsayin daka wurin ganin sun sami soyayyen miji ta hanyar cushe-cushen maganin mata. Yawanci duk inda mata suka haɗu ko suka taru, ba za ka taɓa jin suna wata tattaunawar addini ko ta tarbiyya ko yadda za su gyara zamantakewarsu da mazajensu ba. Sai dai ka ji ana maganar me zai sa miji kuka wato yayin jima'i da makamantansu. wasu har ya kai su ga hitowa kiri-kiri ba kunya ba tsoron Allah wai suna koyar da yadda za a kwanta da namiji saboda tsabar lalacewa da rashin bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu har ya kai su ga siffanta irin gaban mijinsu ko su siffanta irin yadda yake kwanciya da su sun manta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa lallai mafiya sharrin mutane ranar alkiyama su ne namijin da ya ji daɗi da matarsa ita ma ta ji daɗi da shi sannan ya je yana faɗin sirrinta suna buɗe sirrin aure kuma ina so ku sani cewa idan kuna cewa saboda ku yi gyaran arme ne yasa kuke haka to gani na mutanen da da ba sa haka armansu ya yi daɗewa kuma ya yi ƙarko kuma suna daɗewa ba tare da sun samu wata matsala ba a gidajen armansu to amma yanzu gashi duk da cushe-cushen da koyon kwanciyar har yanzu kullum aure mutuwa yake yi kuma mutuwa arme ƙara yawaita yake yi bari na faɗa muku mata wallahi ba da magungunan mata ba ne za kama zuciyar mijinki ba ki bi Allah ki bi manzansa sallallahu alaihi wasallam ki zama mai haƙuri da mijinki ki zama mai kyautata masa ki zama mai yi masa biyayya akan dukkan abin da ya sa ki muddin babu saɓan Allah ki zama mai tsafta da kwalliya mai daraja sa mai daraja sa mai daraja ‘yan uwansa mai kula masa da dukiyarsa mai iya furta kalmomi masu daɗi mai iya yi masa girki mai daɗi idan ka ce mata su yi wannan sai su ɗauke sai su ɗauke ka ba gidaje ai kai baka san duniya ba sannan idan ka ce ta sha fruits ta rinka samun abinci mai gina jiki sai ta ga kamar baka da wayo fruit wato 'ya'yan itatuwa ko eh. mhm. ana yi ne dai duk don kada a muku kishiya kuma har yau har gobe maza arme suke yi kamar me saboda ba sa jin daɗin zamantakewar ku sai in an je kwanciya kaɗai. Shi kuma namiji ko ina ne ake wato ko ina ne ake kama shi ba a nan kaɗai ba. Ga ma mu da wata likita kuma ga abin da take cewa. Ina son magana akan fake abubuwan da ake posting musamman na matsi dinnan suna da illa matuka kuma illolinsu ya rinjayi su. A ranar Litinin na je asibiti na ga an kawo wata mata da irin wannan matsala a al'aurarta wadda ban taɓa ganin irinta ba a rayuwata. Na tausaya mata sosai. Da aka kwantar da ita, kar ku so ku ga yadda naman al'aurarta yake hita kamar jajjagen kayan miya. A lokacin da mace ta yi ta cushe-cushe aka sadu za a ji daɗi. To amma matsalar sai mace ta fara manyanta za ku ga ta zo asibiti da fari ta yi ta kawo complain wato ta ce ba ta iya rike fitsari wata ta ce tana experiencing pain a al'aurata tana, jin ciwo a al'aurata dinta mm-hmm. to da haka abu kamar wasa ana dubawa za a ga gurin yayi ja duk ya saki ko ya yi rami kamar an rarake shi alamar ciwo da wuya kashi 95 na wannan cases din ya zamo cewa an samu a dalilin sakamako ne irin na tushe-tushen haɗe-haɗen mm. mhm. A jikin kowace mace, Allah ya halicci wasu mitsi-mitsin halittun da idanu ba sa iya gani, saboda su zama kariya a gurin, kamar yadda akwai mitsi-mitsin halittun da ido bai iya gani da yawa a jikinmu, waɗanda kuma marasa illa ne kenan, a yi ta wato kenan to idan aka yi ta sake-sake da kwaɓe-kwaɓe a ƙarshe sai sinadarin da ke wurin wato zai zama ya yi rauni shine mm-hmm, yau zai zama ya yi rauni kenan kun ga hanyar kamuwa da cuta kenan hanya ta buɗe wallahi kowace mace da ni'imarta ake haifarta tun ranar da ta zo duniya kuma to suna dan hada faɗaɗan turanci a cikin rubutun eh, kuma maintaining ai shirin matasa ne yawa to maintaining din wannan shine mata ba su iya ba matsi ko ƙarin ni'ima ba sai an bi wannan hanyar ba akwai abubuwa da idan muka kiyaye su muka yi wasu a ko da yaushe mace za ta matse kuma ni'imar ta zai sauko na farko tsarki da ruwan ɗumi yana da matukar amfani da muhimmanci a al'aurarta amma ruwan zafin shi ma ba mai zafi sosai ba wanda kika san bai cutar da ke ba saboda shi ma ruwan zafin idan ya wuce kima, akwai matsala mm. na biyu mu kiyaye yin tsuguno ko dogon zama a masai mu kiyaye yawo babu takalmi a kan tiles ko cement har zama haka kurin har na wani tsawon lokaci yana buɗe mace kuma yana ka bushewa. Kiyaye shan abu mai tsananin sanyi lokacin haila. Yana daskarar da fitar da eh, jini kuma yana daskare ni'ima. Sannan ita wani ni'ima tana sauka ne ko tana zuwa ne idan hankali yana kwance musamman ma masu hama da bushewar gaba su dinga cire damuwa ko ɓacin rai kuma su yawaita shan ruwa. Don Allah mu kiyaye kowace mace lafiyar al'aurarta ita ce ita ce shine abin alfaharinta. Mm-hmm. Idan ya ɓaci wallahi Ba ta da amfani. Ba wai ina gwale masu postings ba ne. wannan saboda amfaninmu ne saboda amfaninmu ne shi yasa idan kuka lura sauran kabilu ba sa wannan abubuwan matan igbo da, da yarbawa da sauransu sai mu hausawa masu kuɗin kawai kenan da wahala masu kuɗin banza kenan da wahala <laughs> kenan da wahala idan mace tana hwama da rashin sabkar ni'ima da wuri to wannan daga gare su ne ita da mijinta yana da kyau su taimaka ma juna Wannan shi ne abin da wannan likitan ɗin ta ce. To ƙari akan haka, shi kanshi wannan cushe-cushen yana lalata al'auran maza, saboda akwai magungunan da sun ma abin ƙarfi. Kuma baki san me aka harhaɗa a wannan maganin ba, ke dai kin sayi magani da tsada an baki ki shafa. Ga rubuce-rubuce nan kala-kala, har da masu cewa a sa kashin tattabaru. tattabara ta hitar da ƙazanta ke kuma kin ɗauka kin haɗa magani da shi sannan mafiya yawan mata maganin mata ya sa sun zama mushirkai, saboda ana ba su abin da zai sa namiji ya yi wani abu ba da hankalinsa ba ko ya yi wa mace kyauta akwai ma wanda za a ce in ta sa sai abin da ta ce mijinta ya yi wallahi mata kada mu mayar wallahi mata kada ku mayar da gabanku kamar shagon magani saboda daga lokacin da abinki ya riɓe ko ya lalace namijin da kike wahala a kan shi zuwa zai yi ya je ya armo wata in yana da wata kuma ya barki ke da wahalarki. kun ji mata. Gargaɗi. da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Jamila ina ga masu saurare lallai sun ji wannan karatun da muka yi ga kira mun samu na farko daga Sokoto. Salamu alaikum wa ke magana. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hajiya kuna magana da Kabiru Abubakar Balan yaki. To Malam Kabiru Abubakar kaji abinda muka karanto yanzu? lalle na ji maudu'in ku saboda ina je da kutun farkon shirin har yanzu ban same ku. To me za ka ce akai me ra'ayinka akai ni ni so ma nike in san wai maza ne suke sa matan su su irin wannan tushe-tushen koko maza ba su ma sani ba. To kamar yadda dai kun ka faɗa gaskiya wasu ba maza ke sa su ba don wasu mazan ba su matan an yi ba. sannan kamar yadda tura ke cewa duk abin da advantage zai da yana da disadvantage mm. wato duk abin da ya amfani yana da rashin amfani sannan ga magana da kun ka faɗa rashin amfani wanda matsala ta yawa da za ki ga cewa lokacin da idan namiji na ka amfani da su ko kwayoyi ne ko afalan ne wanda zai shaa to duk lokacin da bai sha ba ko kuma bai sha ba to bai da wani abin da zai iya yi ya riga abin ya zamo jikin shi sannan akwai wani eh, cututtuka da dama inda za su iya samun yara mu a nan nan akwai wani ciwo da muke kuma dan gura za ki fahimci cewa duk yaro yanzu na an haife shi da tabbai da wannan cuta saboda ni da suna samu su ne ta hanyar iyayensu sun sha lokacin da ana ana tare da juna biyu su. suna da kin ne. da sosai malam kabiru muna jin ka to saboda haka ni ina ba da shawara ga masu irin wannan halin da su su daina akwai abubuwan da musulunci suka suka ba da shawara a yi amfani da su zuma da dai sauransu amma za a ga an abun da yake ba standard ba ne bai da tsafta a sa kuma ga jiki ko kuma a shafa shi wanda yake gaskiya yana kawo cututtuka da dama da fatan za a tashi lafiya yana yiwa akwai wasu layi na gode mai magana sosai mun gode sosai malam kabiru abubakar bulan yaki yanzu za mu jihar plateau hello salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga karamar hukumar wasai a jihar plateau to wa ke magana sunana abdurrahman amwase amwase mazaunin karamar hukumar wase da ke nan jihar plateau ina kiran ku daga unguwan tamburan to abdurrahman amwase muna jin ka me zaka ce ka kana ka san da abin da muke tattauna akai me ra'ayinka akai me shawararka masha Allah zan fara da ce wannan abu aloba ne kuma kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato a koda yaushe idan masu sauraro suna fahimta sauraron wannan shiri da kuke yi ba karamin kayatar da su yake yi ba dangane da kuma waɗansu illoli cututtuka da ake kamuwa ta hanyoyi na jima'i da sauransu mala abdurrahman mala abdurrahman ban tare numfashinka ba amma ai saboda ku maza mata suke idan ka ku musu kishiya dan ku makale musu su kadai a a baki san wani abuwa ba ina son na yi kira ga su waɗanda sukan yi abuwa a ɓoye-ɓoye kada su ture mota akwala da za ta tashi ta bulbule su da hayaki har ga Allah mafiya yawa masu ire-iren waɗannan aika-aika garin kwaɗayin kunun bayan lude ne fa to na tiki fa yakan zuba har ga Allah a ce Halima to kina ji na ya sosai muna jin ka to eh. wace shawara ka ba su to masha Allah ni dai ba likita bane amma da na so na karanta fannin likita to Allah bai yi ba kuma sai ya canja ra'ayina a kan sadar da bayanai to abin da zan bayar gudumawa na akai ire-iren wai na jin eh, layin shi ya tsinke mala Abdurrahman mun gode wani kira eh, yanzu mun gode sosai mala Abdurrahman Amwasi daga jihar Plateau to ga wani kira dai da mamsan daga ina bane salamu alaikum wake magana amun wa alaikum salam daga ina ne wake magana sunana isa abubakar kare daga gidan rediyon mbs a kefi jihar nasarawa tarayyar najeriya to malam isa abubakar kare muna maka sannu da zuwa wannan dandali namu me zaka ce a gaishe ku da aiki a gaskiya abun da zan ce a irin wannan abun ba karamar illa ba ce kamar yadda kuka yi bayani a ko ina idan ka tafi kai ko a shafin dandalin a whatsapp din haka za ka ga irin wannan abubuwan da mata suka yi amfani da shi da yawa idan ba sun yi amfani da shi ba su suna ganin cewa ba sa samun ni'ima kamar wannan ko ba ƙaramin illa ne ke haifar da shi ba. Malam Isa ka yi haƙuri zan yi wata tambaya to amma matan nan suna yi ne saboda ku maza ku ne kuke cewa su yi kuma ina so da in akwai wani wanda matar shi tana yi ya kira mu ji eh yana jin daɗin akwai abin da masu saurare ku yi haƙuri dai. Malam Isa me zaka ce a kai. Eto eh a gaskiya sau da yawa malama Halima. Ni dai ban da aure ba tukuna, amma na san cewa da yawa mazajen suna su ba su sani su matan ma suna yi wannan din ba. Hmm. Sau da yawa idan ka duba mazajen ba su sani ba, matan su ne za su tafi su biya kudaden su su je su kaɗi wannan su zo suna ta yi wasu ma ba su yadda ma mazajen ai su gani ko su san suna yi. Hmm, to kin ga wannan wannan nin bai dace sosai ba domin wannan ba karamin illa ba bane yake haifar da shi. Sosai to muna godiya sosai Malam Isa Abubakar Kari. Na gode sosai ku tashi lafiya wannan shine karo na farko na daɗe yana ne Ai sosai ina so eh, ina so in ce wannan eh, kuma a cikin shirin yau da Sosai mun gode dama ina so in ce wannan suna yau yau na fara jin shi da fatan zaka ci gaba da saurare kuma duk in ana shirin kira zaka kira. wallahi ina tare da ku ko yaushe sai dai in ban samu ba malama Halima a gaida min Alfa Ahmed to zai ji sosai na gode malam Isa to ga dukkan alamu mun samu wani kira mm-hmm. hello salamu alaikum hello if you'd like to make a call hello ina jin layin ya eh, to layin layin dai kamar ya tsinke jamila to mm. ga dukkan alamu dai kin ga mun samu kira mutane uku ne ko hudu suka kira mm. kin ga maza ne kuma suka kira na so da mata sun kira su kuma mu ji me tun daga dalilin da wannan tattaunawa da aka yi a whatsapp ansa da sai mu ji me yasa kuma sun ji wannan abin za su ci gaba da yi ko ba za su ci gaba da yi ba. To ai shi ne kuma kin san a cikin ma group groups din da ake saka waɗannan abubuwa ake tattaunawa mata ne da yawa. To ni yanzu abin da nake sani sani kenan ba sa ba ma jin su ta fannin rediyo amma kuma suna nan a Facebook ma ga su nan duk inda kika ce sirrin aure haka zaki ta ganin matan Hausawa. gaskiya dai kuma kamar yadda mai wannan bayani ta rubuta mm. duka wa ana yi ne don ka aiki ya dan ka aiwa <laughs> mace kishiya amma gashi kina ganin dalilin kenan eh, gani ni dai haka nake gani Jamila ni ɗaya daga cikin abin da nake ganin cewa matsala ce ba su da ilimin yadda za su zaman auren tun farko gani suke ta hanyar nan kawai guda ɗaya ita kaɗai ce hanyar da za su iya zaman aure to kuma saboda babu ba su san kafin su yi auren ba su san ta yadda su kansu jikinsu yake ba shi yasa da mata sun gane wa wani boka wani malamin tsubbu wani irin waɗannan mm. duk lokacin da na je Nijar mm. za ki ga mata sun zo sun kamin irin zan ce musu ni yanzu sun ba wanda ma zai zo ya bani irin wannan mm. saboda sun san ba na amfani da shi ba na yi kuma ina ina kushewa amma fa ni ina da faɗan abu da nake suna eh. faɗa mu irin tsofaffin nan da suke ko da shi gan tsohuwa ta shigo cikin gida da dan kullallan abu haka me take kullowa me yasa su suke fara sa 'yan mata a kan hanyar idan an yi aure? To a duk rashin sanin ne saboda sun aza ta wannan hanyar kawai ake iya samun namiji namiji kuma ki iya dahuwa ki iya kalamai masu kyau ki iya ladabi da biyayya ki zama mai tsafta ki zama mai hankali mai abubuwa da yawa kuma, kuma sai hankali in hankali na kwance ana zaune lahiya ana kwanciyar hankali kullun cikin ni'imar ake gaskiya kuma da akwai abin da mazan ba sa faɗa da kuma ki zama kina da ki kina ja wannan hirar da ta kawo ƙarshe ma saurare da fatan kun gamsu kuma kun ji daɗin wannan tattaunawa sai gobe da izinin Allah a madadin kowa da kowa Allah ya ba mu alheri. na su share ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.